قول الصحابي mai wajabtar da yin hukunci da maganar sahabi. Wai ja'alhu hujjatan a mai da maganar sahabi ka zama hujja. Babu wani dalili. To wani zan masu cewa za a yi aiki da maganar sahabi suka ce wa ujiba an dalika an haza. Bi anna sahabul qawl al-awwal ai ma abota maganan farko istadallu ala hajiyati sun yi hujja akan sun kawo dalilai akan yin hujja da kaulun sahabi bi ayati ta kaga mai isa ayyuka da ku ayyuka sai ba ba ce ba tukuna na riga an ba ku ayyuka da za a koma muku ba na riga an ba ku ayyuka ba ku koma ka su ba wa hadisa sun yi hujja da hadisai ainihin da مر ذكره وانا انقمتين هدو قالوا سكة أجمع الصحابة رضي الله عنه sahabbai sun haɗu gaba ɗaya ya Allah ka daɗa masu daraja ta jawizo mukhalafati ba'dihim bi ba'd halattar da saɓawa tashi da sashin su sahabi kan saɓa sahabi حبيب أنت كلام نجاوا ولو كان مذهب الصحابي كندا مذهب الصحابي كندا لما كان كذلك دافات منصفة فاشلة وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر تقف أنه هو محالف فكذا يجابه في معنى أنا باس أمصر عنه بأن يقال الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي أساقاني أي كفن سيني مدنى الصحابي حجة على من بعده فأكون وانا حجة دي لكن وانا كيف بايان سنة مستهدي التابعين ومن بعده لا مستهدي الصحابة بعد كان صبصوا صحابي ولم يكن الإجماع دليلا على محل الدفاع kara ɗaya ko a bari ɗaya in an kara zai rabu ya zama na karshen yana bai da nauyi sosai Ajiya, ba shi ya rabu a mashi, saboda yi a yi daɗi nazari yau farko ne. Muktaratu ɗan mu'allifati Sheikh Usman bin Kodi. Allah, wa duka da shi a